wai wace ma ka je kai wannan bincike ne ne in bincike zaka kai kayan kama da zaka saida idan ka aje yanzu ka ce zaka bincika wani ciwa zai kai ka kai kasuwa shi ma ba magana ce ba ni wannan bakin talausin rayuwar abin ka da shi me ka ba shi da shi ka rasa ya za a rayuwa kike faɗa wani na ka kuɗi gidan nan ba matsala ka gowar magana da komai ya lafa na gaya miki lafiya dai ni na ga biki sabu kira na fa dai wannan lokacin ba Allah ya sa dai lafiya kuma din nayi posting a social media an yi shi yaron gurub gurub amma wallahi shuru kike ji ai ba magana wacce tabbata ake ba wacce zaka gidan gidansu dai ka san ta kwararta ai na san dai can zaka ji kuma kai ma ka sani musbahu ina ta wahalar da kai ka zo da tsakar ranan nan ina kira waya tana ta cewa ba za ta shiga ba ba za ta shiga ba ƙarshe ma suka ce min wai wayar a kashe take da can inda ka sauka ni ne na baka gaskiya ne na gaji kawai duk abin da ya kamata ka yi gaskiya kawai a yi shi a wuce wurin nan Allah sa in kin mutu a rika cewa ta mutu tana dariya kwantar da hankalin ki wannan daga wannan magana da muke da ki daga wannan ba za a sake yi wata magana makamancin wannan ba doguwa daga wannan an yi an gama kar ki kara damuwa